بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعلم حليم فلما رأى أيديهم لا تقل إليه نكرهم وأوجب منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء قالت يا ويلتى أعلم وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعتبرين من أمر الله ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد Allah maɗaukakin sarki marratan ukura ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai yawan alfarma a wannan masallaci namu na Uthman bin Fodiyo الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا حقيقة من ظنم من الملائكة لذا ملائك واتو ملائكون قد كما يدى عبد الله بن عباس يتشي كم سنزوا شيء النبي إبراهيم عليه السلام على صور الغلمان الهسان الوجوه أبسا صورة وسط سماريه wato masu kyawawan fuska sun zo wa annabi ibrahim bil bushra da masa bushara fi ishaq cewa zai haifi da ishaq wa yaquba ba'dahu kuma bayan ishaq He's yanzu tsoron watakila sun zo ne su cutar da shi to yana da wahala in ka bashi abinci kuma ya ce zai karba saboda yadda ya san shi mugu ne haka yake tsammanin kowa ma mugu ne إنه يأكل من الطعام الذي يقدم إليه إنه لا يأكل من الطعام الذي mai son ka da sharri idan ka gabatar masa da abinci a matsayinsa na bako yana da wahala ya ci abincin li'annahu la ya'rifu abin da ya sa bai gaba su ci abinci ba hankalinsa ya tashi don bai san cewa su mala'iku bane la ya rufu annahum mala'ikatun fi tida'il bai san cewa mala'iku ne su ba a farkon al'amari ولذلك قدم لهم الطعام wannan shi yasa ma har ya ɗauki dawainiyar kawo musu abinci mai daɗi mai kyau ga mutane walau arafa annahum mala'ikatun lama qaddamahu da tun farkon fari ya san cewa mala'iku ne su da ma bai wahal da kansa wurin kawo abinci لعلمه أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون saboda saninsa dama yana sane da cewa mala'iku ba sa cin abinci ba sa shan ruwa wala ma kafa minhum kuma dama bai ji tsoronsu ba inda ya san mala'iku ne domin ya san ai waɗannan abokan aiki ne to da suka fahimci hankalinsa ya tashi tsalu sai suka ce la ta kada ka ji tsoro kada ka damu mun ga kamar hankalinka a tashi kwantar da hankalinka inna ursilna ila qaumi lutin mu nan da kake gani an aiko mu ne zuwa ga mutanen lut linuhlikahum saboda mu halakar da mu uku din nan da kake ganin mu ubangijin mu ne ya aiko mu zuwa ga mutanen lut domin mu halakar da su to dama baki sun shigo ga annabi ibrahim alaihissalam ba ya da ɗadama shi da matansa saboda haka matar ita ce mai hidima ita ce za a ce ta kawo abinci ta kawo ruwa bisa ga al'adan al'umma saboda haka dama ita take musu hidima to kuma ta kawo abinci ba su ci abinci ba hankalinsu ya tashi yanzu kuma bakin sun kwantar musu da hankali saboda haka ita ma

نعم قالت يا ويلتى آلد وأنا عدو وما بعدي شيخا إن هذا شيء عجيب نعم lokacin da suka masa wannan bayani cewa su manzanni ne na Ubangiji zuwa mutanen annabi Lut domin su halakar da su وامرأته وامرأة إبراهيم وهي سارة قائمة ألو كتن ما ترى النبي إبراهيم وتعيدت سارة قوسونا سارة قائمة تنا تنا كيكاو تنا تنا تاردس ga annabi ibrahim mijinta ga wa'annan baƙi mutum uku sannan ga ta wato ta biyar tana tsaye dama takdumuhum tana masu hidima da ta ji haka fa sai ta yi dariya sururan saboda nuna farin ciki da zawa da kawfi zaujiha ma'aha saboda gushewar tsoron da ya kama mijinta da kuma tsoron da ya kama ta ita kanta lamma ta bayyana al'amuru an nabduyufa la na bihim khiyana lokacin da al'amari ya bayyana cewa waɗannan baƙi nasu ba ta nufinsu da wata cuta ba mutanen banza ba ne mutanen kirki ne to da ta yi nuna farin cikinta ta yi dariya Allah ya ce fa bashiyar na habi ishaq wato sai muka mata busharan samun ɗa ishaq a bisa harshen waɗannan mala'iku uku ba ma ishaqa kaɗai ba wa min wara'i ai ba da ishaqa yaqub bayan ishaqa ma akwai yaqub wato akwai yaron da shi ishaqan zai girma haifa sunansa yaqub bin nasli ai wa habnaha yaquba idan a karanta shi da nasba kenan wato mun mata bisharan samun ishaqa kuma mun mata bisharan mata kyautan yaqub min wara ishaqa wato bayan ishaqa aw ma'rufun alayhi wa qul bil raf'i ana karanta shi ma ah, da abin nan eh, eh, da rufu'a wa min wara ba sai yaquba ba duka guda biyun ana karantawa to a wannan lokaci shi wara min wara jarwa wa majrur zai zama to khabar ne to fal bi ishaqa li izalati huzniha min adam al malam yace abin da yasa mala'ikun nan da umarnin Allah suka mata bisharar samun ishaqa domin a gusar da bakin cikinta na rashin haihuwa domin shekarunta sun ɗaga sosai sun kai wajen casa'in da wani abu ba ta haihu ba bisa ga al'adar mutum namiji ko mace yana bukatan haihuwa to saboda haka rashin haihuwan nan dole lokaci-lokaci wanda ke da wannan hali ko yake cikin wannan hali ya rika jin baya jin daɗi saboda haka don a kawar mata da bakin ciki na rashin haihuwa sai aka mata bushara za ta haifi ɗa daga cikinta wadda yaƙub ta saniya hakanan kuma aka ce an mata kyautar yaƙub bishara ta biyu bishara ta biyu na cewa akwai yaƙub mana za ta haifi ishaq ishaq ɗin nan zai girma tana raye har ya yi aure kuma har ya haifi ɗa yaƙub duk tana raye ta ga jikan nata ai an na hasa ta ishu hatta ta rahu wa ƙadara kuma hakika ta ga yaƙub ɗin to da wayannan mala'iku suka mata bisharar cewa za ki samu da ishaq me ce? qalat ya wailata eh, ta ce ya wailata sai kai kai tona wato wani abin mamaki wannan kalma ya wailata kalma ce da ake cewa a lokacin da ake mamakin wani al'amari wani al'amari na ban mamaki ya faru to laraba suna amfani da wannan a ce ya wailata so abin mamaki abin mamaki ai kalimatun tuqalu inda amrin azimin kalima ce da ake ambatawa lokacin wani al'amari mai girma wal alifu mubdalatun min ya'il idafa asali ya wailati maimakon wailata ma sai aka musanya wannan yaɗin da alif aka ce ta wailata ta ce a Alidu abin mamaki babban abin mamaki ya wailata babban abin mamaki a alidu yanzu ni zan haihu wa ana ajuzun alhali ina tsohuwa sosai ni tis'in wa tis'una sana shekaruna casa'in da tara ɗaya kawai ya rage na yi shekara ɗari kuma a ce zan haihu sannan abin ma wa haza ba'ali shekha kuma ga shi shi wannan zuttijin mijina ga shi nan dattijin tsoho hmm? dukan mu zuwa daga halin da muke ciki na za a samu da kai wannan babba abin mamaki ne in ji sara shi wannan mijina wa wanda yake cikin halin tsufa sosai lahu mi'atun aw na sana eh, mi'atun ko aw na sana yana da shekaru ɗari har ma da 20 ونسبه على الهال أي نسب شيخا أكان حالي أي هال كونه شيخا وأن مديناني أبسا هال كسن شي وانسى أوه والآمل فيه ما في ذا من الإشارة آمل وأن ندوك شيني دعكت هذا ذا إن شيني آمل إن أبنن آمل إنسو آمل إن وأن هالي إن هذا لشيء عجيب للي ونن الأمري نتشيواني إنن كما يد نكي ذن هي فدا كاي الأمري نوديك بما ماكي أن يولد ولد من الهرمين أتي ذا هي فدا وذا أسامد ذا daga fi tukuf-tukuf biyu ne tsohuwa kusan shekara ɗari shi tsoho sama da shekara ɗari to ta faɗi haka me suka قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله نعم وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد نعم قلت ينزل تكلم على mala'iku ne da matar annabi ibrahim alaihissalam tsara ƙalu suka ce da ita a ta'ajabi na min amrillah za ki mamakin al'amarin allah ne tsara ai ƙuduratihi za ki mamakin ikonsa ai ba wani abu ne a wurinsa yana iya samar da ɗan ma ba uwa ba uba ko ya samar da ita daga uba kawai ba uwa ko daga uwa kawai ba uba ne abin mamaki a ciki fada'u laha daga nan kuma sai suka koma suna suka musu addu'a su mala'iku suka mata addu'a ita da mijinta wali zaujiha mashtamala alaihi bi qawlihi ko wato addu'ar da wa mashtamala alaihi da abin da suka tattaru a kansa wato da ƴaƴan da za su haifu domin dama an musu bushara za su haifi ishaqa ishaqa zai haifa musu jika yaqub saboda haka suka yi addu'a wa sara suka yi addu'a wa ibrahim suka yi addu'a wa ishaqa da sauran zuriyar ishaqa bi da faɗarsu rahmatullahi wa barakatuhu alaikum rahamar Allah da albarkar Allah su tabbata a kanku ya ahalar bait. ya ku mutanen gida mai daraja ai baitu ibrahim gidan annabi ibrahim kenan innahu lalle shi allah hamidun ai mahmudun abin a gode masa ne har kullum saboda irin ni'imomi da yake wa bayansa a yastahiqu an tahmaduhu kullum yana cancantar ku bayinsa ku gode masa listifaihi lakum saboda irin yadda ya zaɓe ku musamman ku ibrahim da zuriyarka sannan majidun ai karimun karimi ne mai girma ne mai kima mai daraja bikum wato gare ku haitu basharakum bil da ya muku bisharan samun ɗa ba da al'ajizi wato bayan kasawarku bayan kasawarku wa shekuka da kuma tsoharku kun kasa gaban jikinku duk sun yi rauni kun tsufa amma duk da haka kuma zai ba ku kyautan ɗa lalle ya zamanto majid a gare ku نعم فلما ذهب إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم نواه ta annabi ibrahim baƙi sun zo masa wanda su masu kyakkyawan sura ya kawo musu kyakkyawan abinci ya gaba su ci ba hankalinsa ya tashi sosai da shi da matarsa da suka fahimci hankalinsa ya tashi suka ce ku kwantar da hankalin mu mala'iku ne da aka aiko mu domin mu halakar da mutanen annabi lut wanda suka saba suka karyata shi suka ƙi yadda da manzancinsa hankalinsa ya kwanta yanzu kam hankalinsa ya kwanta sosai shi kenan kuma suka ce to ke tsara matarsa muna miki albishir za ki haifi ɗa ishaq kuma ɗanki ma zai haifi ɗa za ki rayu ki ga jikin kaga dai yanzu hankali ya kwanta saboda haka wancan tsoro duk ya tafi ya bar su yanzu ita bayan sun gaya mata wannan kamar da kuka ji ta tsaya tana tattauna da su kaka za a ce yanzu ina tsohuwa haka miji na shi ma na tsoho a ce za a samu miji Sai eh, za a samu da suka ce ai karke mamakin ikon Allah daga nan kuma suka masu addu'a yanzu dai hankali ya kwanta sosai baki sun zama yan gari to Allah ya ce falamma zahaba an Ibrahim ar lokacin da tsoro ya bar annabi Ibrahim ya bar zuciyarsa وجعله البشرى سننكما جاء بشارة هل ينظو تكين واتذو تيسطع تكين فرين تكين تيوى بي هيو كما ما زي جيكا دوكا بالولد ثم سمع منهم أنهم جاءوا أيضا لإهلاك قوم لوط سننكما yadda cewa har yanzu sun zo ne domin halakar da kafuran da suka kafurce wa annabi أخذته الرقة والشفقة من دانا سيسوسيكم يتك زوتي أرسل أي في قلبه وفرق الرحمة لكما tsananin tausayawa ya cika zuciyarsu alaihim da haka ya faru Allah ke ce shara'a yujadiluna yujadilu sai ya fara kuma yana ja'in ja da manzannina to ba za a yi haƙuri ba a ɗan ƙara musu wa'azi mana a ƙara jan hankalinsu a ɗan ƙara musu wa'azi ma kafin a halakar da su yanzu yana musu yana ja da su in ji Allah ai fi shani qaumi lutin wallazi hamalahu ala mujadalatina abin da ya sa annabi Ibrahim har ya tsaya yana ta ja'in ja da manzanninmu mala'iku kan halakar da mutanen annabi Lut shine inna Ibrahim ka karanta ayar inna ibrahima lallai shi annabi ibrahim la halimun ai kasirul anati shi mutum ne mai yawan haƙuri mai yawan nutsuwa zuciyarsa tana da yawan tausayi kasirul ana ai anatu shine alhilmu wal waqar sannan abuwahun ta ta'awuhi mutum ne mai tsananin kaskantar da kai gaban Allah sannan ni mutum ne mai yawan dawowa mai yawan komowa da al'amuransa ko dawo da al'amuransa gaba ɗaya ilaihi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan shi ne halinsa mai yawan haƙuri ne sannan mai yawan kuka ne awwa kana fassara shi da cewa mai yawan kuka wato mai yawan kuka saboda nuna tsoron ubangijinsa wato zuciyarsu tana taushi sosai tun ne mai yawan tausayi saboda haka fa talaba shafaqata alaihi sai nemi Allah ya tausaya musu mana ya ɗan haƙura musu mana a ɗan ƙara wa'azi Wata tashaffa lahum kuma ya nemi yayi ceto ya nemi ceto wurin Allah game da su wato Allah ya dan ƙara saurara musu la'allahu yu'minuna wa taqila za su imani aw yaliduna mu'minin ko kuma ko da ba su imani ba su haifi ƴaƴa wanda suke muminai to da yawaita jayayya da mala'iku kan cewa ba za a yi haƙuri ba a roƙi Allah Allah kan yi haƙuri ta abin nan faƙalar mala'ikatu rusul sai su mala'iku manzannin su uku ɗin nan sai suka ce ya ibrahim ya ibrahim إنه قد جاء أمر ربك نعم وإنهم آتهم عذاب غير مردود فقط يا إبراهيم إبراهيم أعرض عن هذا أي الجدل فكودك كبر من جاء جادا إنه قد جاء أمر ربك الأمر أبنجد إنك كان هلك الدسو يا رجايا ذوني بعد جاد بايا فلا تنفع الشفاعة شجاعة كاني بذيت قيم أمتاني با فإنهم آتيهم عذاب غير مردود تبسوا عذابا وچ بذاء توري تبا بذاء تنكن إتبا بذاء جيد إتبا ذاك زومص أي عذاب غير مكروف عنهم la bi jidalin wala bi du'a'in jayayya da mu da kake yi ba zai kuɗa wannan azaba da gare su ba addu'ar cewa ko Allah ya sauke musu azaban nan ma ba zai yi amfani ba azaba dai za ta auka musu ne babu shakka babu kokonto wannan shine hukunci a Ibrahim na'am بهم وضاق بهم a وقال هذا يوم عصيب to mutane annabi nuhu annabi lut alaihi salam mutane ne marasa kirki mutane ne waɗanda suka saba da al'adar da asalin mutane suke kanta asalin al'amari shine namiji zai ji yana bukatan mace mace ma haka tana bukatar namiji amma ba wai namiji kuma ya ji cewa shi yanzu wurin harkar sha'awarsa wani dan wansa namiji ne ba ruwansa da mace wannan ba a saba ganin haka ba ba a faruwa safari wanda duk yake da irin wannan ɗabi'a za a kira shi mai ɗabi'ar mai muskilar ɗabi'a ko mai karkatacciyar ɗabi'a to su mutane annabi lut wannan shine halin su iya billah walamma ja'at rusuluna lutan lokacin da manzanninmu suka zo wa annabi lut domin annabi lut dan uwa yake ga annabi ibrahim alaihi salam tare suke mutanen iraq ne asalin su lokacin da abubuwa da suka faru tsakanin annabi ibrahim da sarkinsu da babansa na maganan gumaka da masa sharri da wane ne da ƙarshe dai allah umarce shi hijira ya dawo ya dawo falastin ya bi ta masar sun san an yi haka shi da matarsa sun bi ta masar daga nan suka shigo falastin to akwai nuhu dan uwansa saboda haka su asalin mutanen iraq ne to lulu zan ce lulu nake son ce to bayan sun taho nan shi annabi lulu musulun yi saboda haka a ce mutu yana musulunta kuma sannan ya zamanto annabi har yanzu eh, annabi lut ya musulunta hannun dan wansa annabi ibrahim sa'an nan kuma aka ba shi annabci da manzanci aka tura shi zuwa wani wani gari da ake kiransa sadum ko sadum ko amora wato ƙauye ne ko yan ƙananan ƙauyuka ne da suke guri guda suna suna jordan a yanzu a wurin da ake kira jordan yanzu ta lokacin da manzanninmu suka zo annabi lut da aka aiko shi zuwa mutanen abin nan sadum ko amura ko sadum ba da an tara ko ƙaryata ibrahim bayan sun bar garin da shi annabi ibrahim yake ja'u ila ƙaryata lutin sai suka zo gari ko ƙauyen da annabi lut yake wa bainahuma arba'atu farasika tsakanin garin da annabi lut yake da kuma garin da dan wansa annabi ibrahim yake wato nisan farsaki nawa farsaki hudu kowane farsaki ana kaddara shi da kilomita biyar ko da kaɗan ko ba kaɗan kilomita da muka sani yanzu farsaki hudu zai zama tonar kenan na'am mu ce shida mu ce kilomita shida to 24 tsakanin su kenan ba nisa sosai lokacin da ya ga nan baki ya gan su samari kuma kyawawa kasan dama masu ludu kuma abinda suke so kenan saboda haka fi abihim ai jawabun lima hazuna eh, eh, ai jawabun jawabu lamma ai hazuna da sababihim ai lamma ja'ahum fi alihim lokacin da suka zo masa ya yi bakin ciki sosai da zuwansu hankalinsa ya tashi domin ga baki mutanen kirki kuma yanzu za a kunya tashi a wa'in nan baki a walakanta su wannan abu ya tayar masa da hankali wa ba bihim zar'an nan da nan hankalinsa ya tashi wato kirginsa ya kuntata zuciyarsa ta kuntata sosai game da zuwan su dinnan yanzu ya zai yi da bakin kirke sun zo amma kuma za a walakanta su a gabana ba kuma abin da zan iya yi wannan abu ya tara masa da hankali li'annahum misalul lujuri domin su masu kyawawan fuskoki ne fi surati abyafin sun zo masa cikin surar baki fa khafa alaihim min qaumi saboda haka ya tsorace musu wata cuta da za ta same su daga jama'ar sa, na su kama su karfi da yaje su yi luwaɗi da su wa saboda haka ya ce ko ya ce cikin zuciyarsa ko ya gawa na kusa da shi ya ce haza yau mun wannan rana ce mai tsanani a gare ni rana ce ta tashin hankali a gare ni kuma ba yadda zan yi يسمعون إليه نعم ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد to sun zo cikin gari garin dama ba wani babba bane har haka saboda haka za a san da zuwansu musamman da irin wannan sura ta su nan da nan jama'a su sun fahimci cewa lallai an samu baki وجاءه قومه لما علموا بهم saboda haka mutanensa kafurai waɗanda suka kafurce masa masu aikin luwaɗi sai suka zo masa lokacin da suka fahimci lalle ya yi baki sun zo masa kuma yi hura'una an yi suri'una suna ta gaggawa sun zo masa cikin tashin hankali da sha'awa duk ta rufe su za zo su walakanta wa'in nan baki da ƙarfi da yaji babu kuma abin da zai iya yi suka zo wurinsa wa min qablu kuma dama kafin bakin su zo sun zamanto kanu ya amadu na sayyati sun kasance suna aikata ko munanan ayyuka wani ya itiyanun rijali fil adbar shine zai kewa maza ta bayan su fasara lahum zalika adatan kuma haka ya zamanto al'adar su hatta la yastahayuna min zalika min zalikal munkari har ma ya zamanto ba sa jin kunyan wannan munkari ya zamanto normal auren su tsara lut da annabi lut ya ga cewa sun zo kuma shi baya da karfin da zai iya koransu ko ya hana a cutar da bakinsa Kada sai ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na ha'ula'i banati wa'ina 'ya'yana ne mata matan garin nan ba su ishe ku ba akwai mata a garin nan ‘ya'yana a matsayina na annabi manzo ka ta zawaju hunna ku aure su mana wa hunna nisa ko wa hunna nisa qaumihi wato abin da yake nufi da ‘ya'yansa din nan yana nufin mata cikin al'ummarsa matan al'ummarsa ba wai da ya haifa da cikinsa ba amma wa adafahunna ila nafsihi ya danganta zuwa gare shi li'anna kulla nabiyin abu ummati saboda kowane annabi tamkar uba yake ga al'ummarsa saboda haka mazan su ƴaƴansa ne maza matan su kuma ƴaƴansa ne mata a bisa wannan itibari amina su shafaqa ƴaƴansa ne a matsayin yana ƴaƴansa ne a matsayin na tausaya musu wa tarbiyya kuma ƴaƴansa ne a matsayin shine mai musu tarbiyya yace wa'annan ƴaƴana ne mata ko aure su mana kunna atharu lakum sun suka fi kowa gare ku akan maza ƴan uwanku fattaqullaha do Allah ku ji tsoron Allah sai ma yanhakum anhu cikin abin da yake hana ku aikata shi na yin luwadi wala tubzuni kada ku gaskantar da ni kada ku tozartar da ni ai tubzuni kada ku kunyata ni fi daifi cikin wa'annan baki nawa ai abu yafi wa'annan baki nawa yanzu ba za ku ji zance na ba ba za ku hankalta ba ku abin da ya kamata alaysa minkum rajulun rashid yanzu babu wani mutumin kwarai shiryayyen mutum da zai ja hankalin ku ya muku magana ku ji ku yanzu ba ku sauraron kowa ayyamu bil ma'ruf ba wani mutumin kirki daga cikin ku da zai rika yin umarni da ma'rufi wa yanha anil munkari ya hana munkari haba jama'a haba ku mutane na me yasa kuke haka wasu alu tawbi tambayar su dai da yace min kuma rajulun rashid wannan ba tambaya ba ce domin su bashi amsa a ya tambaye su ne domin ya zargi irin halayen su to da yi musu wannan magana min suka ce alaran ma kalu laqad alimta وإنك لتعلم ما نريد suka ce na'am suka ce da Allah lulu ka daina mana irin waɗannan maganganu qalu laqad alimta suka ce haƙiƙa ka san mala na fi bana tika min haƙƙi mu ba ruwanmu da wannan matan da kake magana ɗayan mata, na ruwanmu da su mu ba ma bukatan mata ba mu da wata haja ba ma sha'awar mata mu ka ka san wannan wa innaka la ta'lamu ma nurid wallahi kai ka sa abin da muke nufi mu ai da maza muke ta'amuli me yasa za ka rika mana ga mata ga matan gari ina ruwan mu da matan gari na'am la ta'lamu ma nurid ay ta'lamu abin nan iradatana al-ilmu anan yana yana ma'anan ma'rifa saboda haka yana yana ta'addi zuwa ga maf'uli ɗaya kawai akwai ilmu imana zanna da yake ta'addi zuwa ga maf'uli biyu kala sai ya ce da suka gaya masa haka yanzu dai ya riga ta duda ba kuma abin da zai iya yi gashi ba su aura kanta bakinsa a su bakin suna jin muhawara da suke yi duka suna kallon su su kuma suna ga cewa yau ta faɗi ga sassa alhali ba sani ba ba da suke tsammani ba ne akwai matsala ƙala sai annabi ya ce lau annali bikum kowatan da ina da wani ƙarfi a kanku to da kun ga abin da zan muku da sai na gama da ku kwaf ɗaya saboda rashin kirkin ku da rashin mutuncin ku au ami ila rukunin shadidin ko kuma akwai inda zan je in samu wasu wanda za su taimake ni akan ku duk da na yi saboda irin wannan munanan halayen kuɗin nan na tozartar da mutane ga baki na mutanen kwarai mutanen kirki za ku walakanta su ba abin da zai iya yi shine mana wa abi ila rukunin shadidin a ashiratin da ina da akwai wani dangi da zan koma zuwa gare su dangi na tansuru ne za su taimake ni da na yi malam yace iz salahu lahu nasabun fihim illa al-musahara shi ba kabilar su bane ba dangin su bane ba wata dangantaka da ke tsakanin su in ban da ta auratayya ya yi aure cikin su an aiko shi zuwa gare su amma shi ba dangin su bane kana ghariban fihim shi ba ne a cikin su li'annahu kana awwalan bil iraq domin shi tun a farkon fari daga iraq yake shi da dan wansa ibrahim mutanen iraq ne ma ibrahim falamma hajara ma'ahu ila sham falamma hajara hajara ma'ahu ila sham kenan lokacin da annabi ibrahim ya hijira ya hijira tare da ibrahim zuwa sham arsalahu allah ila ali sadum sai allah ya aiko shi shilut kenan zuwa ga mutanen abin nan sadum ko sadum wa hiya qaryatun inda himsin wato wani wani kauye ne kusa da garin him wa jawabu law mahzufun kowane lau yana bukatar jawabi ko lau jita la akramtuka hmm? lau fa'altu lau fa'altu la fa'altu bika da ka aikata da zan baka abin nan ya ce lau anna li bikum quwwatan ina jawabin jawabin shine labatat labatastu bikum da nayi kata kata da da ina da karfi amma ba abin da zan iya yi halamma ra'a al mala'ikatu zalika lokacin da mala'ikun nan uku suka ga abin da ke faruwa ما suka قالوا يا روح إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب muna kaddarawa lokacin da waɗannan baƙi suka zo gidan annabi lut alaihi salam ya saukar da su cikin falonsa ko mu ce cikin zaurensa ko ne mai kama da haka lokacin da mutanensa suka samu labarin baƙi sun zo suka gaggawa suka zo ƙofar gidansa za mu kaddara shi ya bar cikin falon ya je ya same su a waje ya yi ta tattauna da su ko ya ta wannan muhawara da muka faɗa tare da su to mala'iku da suka fahimci haka sai suka neme shi ya shigo wurin su yanzu za mu kaddara waɗannan maganganu da mala'iku suke gaya masa su mutanen ba sa tare da su a lokacin ƙalu suka ce ya nudu inna rusul rabbi mu fa manzannin ubangijinka ne mala ya ce wa kana la yarifu haqiqatahum da ya kasance bai san hakikanin su ba ya tsammani da mutane ne suka ce mata lan yasilu ilayka bi su'in ba za su iya shafar ka da wani mugun abu ba ba abinda za su iya maka ballantana mu ba za su iya mana komai ba ballantana hankalinka ya tashi ballantana ga dika ce mu mala'iku ne saboda haka ba su rabu da su yanzu ga umarni da Allah ya umarce mu mu gaya maka fa asiri bi ahalika bi qit'in min al da zarar dare yayi kai tafiyar dare fita da iyalanka ka bar ƙauyen nan ka bar garin nan abinda Allah ya ce mu gaya maka wala yaltafid minkum ahadin kada ɗaya daga cikin ku ya juya li Allah ya ra azima ma yanzu bihim don kar ya ga irin babban al'amari na tashin hankali da zai faru da su abinda za mu musu kada wani ya yi abin ya yi haka daga cikinku amma illa ra'ata ka sai dai matarka za ta yi idan aka karanta shi illa ra'ata ka kenan kada ɗayanku ya waiga domin kar ya ga abin tashin hankali da zai faru da waɗannan amma matarka za ta waiga اي ثلاث فلا تسر بها كف وقرئ بالرفع فمعنى كرم تاشي دارفع الا امرأتك ما الا امرأتك اذا أتى كرم تاشي دارفع عندما نظرتك سنشي بيظم بدل من احد لا يلتفت منكم احد الا امرأتك ku juya a ku tafi cikin dare ɗauki iyalanka babu mai waigawa cikin ku ana ba da labari kenan sai matarka ita kuma da ta waiga shi kenan ita ma abun za a tilgota abin da ya same su shi zai same ta innahu musibuha ma asabahum su abin da zai same ta shine zai same su to anan malaman tafsiri sun kasu mala ya ce faƙila lam ya biha wasu suka ce ita sun tashin farko ma ita bai fita da ita ba ba ta bi shi ba waƙila karajat wasu kuma suka ce ta fita tare da shi lokacin da ya zo fita da iyalinsa ita ma tana ciki amma wal waltafatat saboda haka sai ta juya faƙalat wa ƙauma lokacin da ta juya ta ga cewa an cicciɗi garin gaba ɗaya ta ga tashin hankali ta ce oh ya al'umma ta muna bukata a taimake su faja a hajar nan da nan sai wani dutse ita ma ya same ta faƙata da ha ya kashe ta to bayan sun ba shi wannan labari cewa waɗannan mutane ba za su iya zuwa gare mu ba ba za su iya kusantar mu ba bellantana su cutar da mu wanda hakan zai sabbawa maka tashin hankali mu manzanni na ubangijinka saboda haka cikin dare cikin yanki na dare maza kai tafiyar dare ka bar garin nan cikin dare sannan babu mai juyawa daga cikin sai matarka ko kada kowa ya juya amma matarka za ta juya ita kun matarka abin da ya same ta zai same su domin ita ba ta yi imani da annabi lutu ba kamar da ya zo cikin sirrin taron tare da wasu sirori da abin nan ita ta kasance tana koyawa al'ummar abin nan eh, wanda suka cewa annabi nuhu tana goya tana ta eh, tana tare da su tana goya musu baya masu tarihi ma suka ce ita ce ma take ba da wata alama idan su baki sun zo ita take hura wuta don su ga hayaki saboda su zo don an faɗi haka almuhim dai ita kafura ce ba ta yi imani da mijinta ba to da suka masa wannan bayani wa sa'alahum an waqti halakihim sai annabi nuhu ya tambaye su yace to wani lokaci ne za a halakar da su fa qalu sai suka ce inna maw'idahum as-subh lokacin halakar da su lokacin ketowan al-fajr fa qala uridu ajal min dhalik yace wallahi ina son kafin ma yazo me yasa ba za a halakar da su ba kafin asuban saboda dama duk ya gaji da su saboda yawan sharrin فقالوا في فكرتي أليس الصفو بقريب ليس يساكي كي ثوري أصباء أشياء أصباء بتزمن تو كما يكتبه أي ما تزور إن شاء الله وكيف نقولي <laughs> نعم فلما فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها فافلا وأمطرنا عليها نعم وأمطرنا عليها حجارة من مسومة مسومة عند ربك نعم وما هي من الظالمين ببعيد saboda haka annabi lut alaihi salam dare na yi ita tare iyalin sai fita falamma da amruna bi ihlakihim Allah ya ce lokacin da umarninmu ya zo ko al'amarinmu na halakar da su ya zo ga abin da muka yi ko muka sa mala'iku su yi ja'alna aliyaha ay qurahum wayannan ƙauyuka nasu sadum da amura muka sanya wayannan ƙauyuka aliyaha wajensu samansu ya zamanto safilaha shi ne ƙasarsu mala'iku suka jijjibi wannan ƙauyukan gaba ɗaya suka maida abin da ke da waje ya koma ciki abin da da yake ciki ya koma waje aka kifar da su cikin wuta ai bi an aha jibril ila sama abin da ya faru shine jibril ya daga ƙauyen ko ƙauyukan gaba ɗaya cicciɓe su zuwa sama وأسقطها مقلوبة إلى الأرض يا ياسر دا قويهم كوكما قويكا سنا جوي يا دا معنا جوي سما يكوما قسم التي وأمطرنا عليها حجارة من سجين وتسيمك وتسيمك روان دواز روان دواز أنا عذابا من سجين لك سجين سجين bayan mun kifa su ƙasa sannan duwatsun nan musawwamatan ai mu'allamatan alaiha mun روم متعني النبي لوط ما زعيكة لوائي لا سكر يزع النبي لوط كم سنتي أمسوا تكون وانا مجانا وانا كفة كان النبي لوط دي جماعة أرسل da da aka bayar irin yadda aka halakar da su wa idun kulli zalimin wannan gargadi ne na narko ga duk wani mai hali irin nasu mai zalunci ga duk dai kowanne ne ma dai duk suna tare sai aka ɗauka ya yi wakila damiru lil qura ay hiya qaribatun wato alqariyun mutanen annabi lut su sadurun da da suke gefen ta irin su amura ba su suke ga azzalumin makka a start. ne amri to da aka zo a ba ce abin nan wa ma hiya min az-zalimin bi ba'idatin ba sai aka ce ba wanda zahiri sai a ce a tunda an ce wa ma hiya ce bi ba'i da ba'idatin to me za a ce bi ba'i ba'idin an yi ce bi ba'i ba'idin ne ala tawili amrin kan wato hiya din nan ana awwa a fassara shi da al'amari na umurni na al'amari na al'amari ko lafazi ne muzakkar saboda haka ya dace a ce صفا زي ضمنته بعيد ما يكون بعيدة أي ليس بأمر بعيد وتبذن الأمرين يمديكي ليس أي ممكن سهل الأمرين يمديكي ما يوى ما يسوقي أي قريب المعصف الأمرين يمديكي ما يسوقي أفهم كيش دومين سنة زوى سنة وشو إنا الكريو كما ما سنة ديك إستوشن سو ميسا بذلك أكيد أسيبا هو متانين مكة متانين دعاك أكو أن محمد صلى الله عليه وسلم سوى كان في قيام الليل kada su yi ɗauki irin hali na mutanen annabi lut abin da ya samu mutanen annabi lut ya same su me yasa ba za su yi ni ba za mu tsaya nan ko to alhamdulillah alamin muna roƙon Allah madaukakin sarki abin da muka faɗa daidai cikin wannan majalisa namu ya ba mu ladansa kurakurai da muka yi kuma ya gafarta mana su mutanen da suke neman mu da mu sanya su cikin addu'o'i muna roƙon Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun su na alheri kuma kowa daga cikin mu anan yana da bukatun sa masu yawan gaske Allah ya san bukatun kowa da kowa cikin mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ya biya kowa bukatun sa wani bukatan sa ya samu aure wani bukatan sa ya samu kuɗi wani bukatan sa gonar sa ta yi kyau wani bukatan sa ya samu haddan alƙur'ani, ko wani bukatan sa ya zama so dan majalisa ko rep ko majalisar jiha ko sanato ko gwamna wani su shugaban ƙasa haka abubuwan suke to muna roƙon Allah madaukakin sarki duk mu na alheri wanda Allah ya san cewa alheri ne gare mu duniya da lahira ya biya mana wa'annan bukatu mu wannan damina da muke cikin ta muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mai ta damina mai yawan albarka wannan kasa ta mu Najeriya ba mu lafiya da zama lafiya cikin ta duk masu mana ta'annuti mu da ƙasar mu Allah maɗaukin sarki ya mana maganin su yan ta'adda da sunan addini Allah ya mana maganin su yan ta'adda da sunan neman kuɗi Allah ya mana maganin su kuma ya kyautata shugabannin mu duk su zamanto masu kishin ƙasa mutanen kirki daga shugaban ƙasa har ƙasa har ma sun su zamanto mutanen kirki jami'an tsaron mu general general da manya-manyan jami'an jan sun da sauransu Allah ka mai da su mutanen kirki kare ba su da cin hanci da rashawa mu daina gani akan manyan hanyoyinmu soja da yunifom yana dauke da alamar najeriya amma yana karɓar naira naira uku ba tsoron allah ba kunyan yan ƙasa wannan zahira muna roƙon allah maɗaukin sarki ya share ta daga wannan kafa ta mu ya zarka ƙasar mu daga irin waɗannan miyagun mutane masu mugun halaye allah ka tausaya mana kar'a mana addu'o'in mu da rahmatika ya arhamar rahimin هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك